Barka da zuwa tashar tsakar gida. Assalamu alaikum, ina kira ga maza da mata 'yan fim 'yan uwana. Ina tunatar mana duk da mun san cewa mu dankali ne sha kushi ana son ma'ana zagin mu. Abin da aka wa Maryam Butu ba mata adalci ba. Allah kuma sai ya saka mata. Me a nuna tsaraitin mutum? Me a nuna tsaraitin mutum? Don ka nuna tsaraitin mutum, wallahi ba ka yi wa kanka adalci ba. ubangiji allah ya saka maryam but kuma yan uwana ina kira gare ku mu kiyaye mutanen da za mu mu'amala da su wasu sun zo ne domin su cutar da kai ba duka ake son mu ba wani ya zo ne zai mu'amala da kai domin ya cimma wani burinsa wani ya zo ne mu'amala da kai domin ya biya sa, wani ya zo mu'amala da kai domin ɗaukakar da Allah ya maka ba da gaske wasu suke son mu ba majoratin mu mu kiyaye wanda za mu rinka mu'amala da su wallahi abin da aka wa Maryam ba mata adalci ba kamatu ni tuta duk wanda ya mata abin nan walau mace walau namiji Allah gaggauta saka mata Allah ina masu comment wanda suke ganin ko su shiga comment section ɗin mutum su zo suna mishi wani wani komen na jahilci na daƙiƙanci ina daidai da ku duk wanda ya ga post ɗin da na yi ko komen ɗin da na yi bai masa ba ya yi unfollowing ina kana gaya min magana banza sai na gaya ka kadda ta haifi uwar baban uwarka magana kuma in yi blocking ɗinka a gidan ubanku Allah ya ce a nuna tsaraicin mutum sai ku dinga ci da addini kuna kuna zaluntan kanku ku shigo comment section din mutum ku zo kuna mishi rashin albarka wallahi duk wanda sai ka ji sai mutum ya bada amsa la yan fim fa ke fa yan fim ce zaki ba uban baban ka yan fim ba dan ba mutum bane ko ba uwa bace ko uba bace ta haife shi ko katanga ne mu da za ku ta gaya mana magana ku ce ba za a ba ku amsa ba kawai ku ce yan fim yan fim duk dan iskan da ya shigo comment section ina mun magana banza ina sai na gaya kakar da ta haifi uwar uwar baban ubansa magana kuma in yi blocking ɗinsa you are very stupid A yanzu za ku iya samun manhajar tsakar gida a dandalin Play Store. Shiga Play Store, shiga ɓangaren bincike, rubuta tsakar gida, sai ka anta ya sace. Za ka ga tambarin tsakar gida, danna install domin sauke shi a kan wayarka.